Barka da zuwa tashar tsakar gida. Assalamu alaikum. Ina fata kowa lafiyar shi. Ya muka ji da wannan jarrabawa da Allah ya jefo mana. Ko kuma in ce mutane suka je suka yi shishigi suka girgiro shi. To, Allah Ubangiji ya tsare. Allah ya kare. Amma jama'a kun san dai da cewa duk da addu'a yana da amfani kiyayewa ma kuma yana da amfani mu taimaka mu kiyaye kanmu kamar yadda Allah ya ce ka tashi in taimake ka duk wani abin da eh, aka faɗa aka ce a yi ehm, asibitoci da likitoci suka ce a yi don Allah na annabi a yi kokari a kiyaye ba abin da yake tayar min da hankali kamar yaran da suke kan hanya wato almajirai da ba su da wanda zai gaya musu abin da ya kamata ba wanda zai basu ina ma su ruwa balle su wanke hannu balle su using hand sanitizer don Allah jama'a duk inda muka gansu mu ɗauka as a duty a kanmu to tell them and try as much as possible to see how we can help these people because idan suka kama ba wai akan su kawai zai tsaya ba zai je kan wani zai je kan wani zai je kan wani wannan cuta ne wanda ba ta da discrimination zai kama mai kuɗi zai kama mai mulki zai kama talaka zai kama wanda bai da gata don allah dan annabi mu yi kokari mu ga yadda za mu na tallafa ma juna a cikin wannan masifa a cikin wannan trying time da allah ya kai mu mu yi kokari mu taimaka juna ba inda aka ce ba za ka iya taimakon mutum ba yan kasuwa masu sai da su kayan miya da su waye waye jama'a me ya haɗa coronavirus da tumatir da yin tsadan shi a duk wani yanayi da muka samu kanmu maimakon mu nemi yadda za mu samu mafita sai mu nemi yadda za mu yi makin rayuwa ya zama difficult for the next person wannan abu ne da ya kamata duka mu haɗa kai mu ga yadda muka taimaki junanmu sai ya zamanto wasu ƙasashe su suna nan suna ta neman yadda za su ɗebo abinci su ajiye a kan hanya saboda wanda ba su da shi wanda aka kore su aiki su samu mu kuma sai a lokacin nan ne ya dace muka ga ya dace a cikin kanmu da mu ɗora kowane abu da muke sayarwa mu ƙara farashi haba jama'a mu yi wa kai faɗa goban an taɓo mu mu ce ba wanda ya fi mu sanin Allah ba wanda ya fi mu sanin annabi 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah ku daina ɗora kuɗi a cikin wannan yanayi da ake ciki saboda baka san kai ya inda zaka kaye ba baka san kuma wannan abun ina zai tsaya ba mu tallafa ba wanda ya ce wai ku sayar da abubuwan ku a faduwa ba a ce ku faɗi ba amma ba a ce abin da bai kai ya kawo ba a ƙara kuɗin tumatir ya tashi kuɗin shinkafa ya tashi kuɗin wannan ya tashi jama'a saboda Allah da annabi mu kan mu adalci mima kama adalci mima talaka da ba inda zai samu adalci daga yau zuwa nan da sati ɗaya sati biyu abubuwa wasu za su zama mai yiwa ma za a rarrafa gurare maimakon mu san yadda za mu tallafa ma juna sai mu ga yadda za mu musgunta ma juna shi ya dace da mu gaskiya bai yi ba gaskiya fi sabillahi bai kuma wallahi Allah ba zai bar ku ba wannan lokaci ne da ya kamata mu koma ma Allah mu koma ma Allah mu ji tsoron Allah mu yi abin da ya dace a matsayin mu na musulmai da kuma matsayin mu na mutum dan adam kuma ba wai sai musulmi kaɗai zaka tallafa ba zaka iya tallafa ma kowai da kai coming across mai um, eh, sun su yan gwamnati manyan gwamnati manyan gwamnati bari dawo kanku kuna dai gani wannan abu dai ba wai abu bane wai wanda zai cuci talaka kaɗai kuma zai dawo kanku gashi kuma ya fara da ku saboda haka ni dai a nawa gani shi ne. wannan ne lokaci da ya dace ku yi gaskiya lokaci ne da ya dace kudaden nan da kuka cire a sunan za ku je ku sayi medical medical care abubuwa ku kawo Najeriya ku raba ma mutane domin a samu makawa kan wannan matsalar da muke ciki wannan ne lokaci da ya dace ku nuna mana kuna tsoron Allah in ma baka tsoron Allah ka yi saboda rayuwanka saboda idan ya zo ba mu kudi zai hau ba har da ku sabili da Allah manyan Najeriya especially people from ministry of health da nema wannan lokaci ne da ya dace ku nuna mana kan cewa ku da kanku kun san me kuke duk wani country na duniya sun tashi tsayin daka domin ganin yadda 'yan kasansu sun samu lafiya da su kansu da 'yan kasan da neighboring country wannan abu bai wuce abu ne da za ku yi ba wanda ba wai abu ne da wai za ku yi out of your way ba wannan dama aikin ku ne shi aka baku aka ce ku yi in an ɗauki kuɗi an baku dan Allah dan annabi kar ku boye saboda in ka boye ma za ka mutu ka bar shi wannan cuta zai tafi da kai ku taimaka mana ku taimaka ma kanku dan darajan annabi dan darajan komai da kuke kuke worshiping if you are a christian we beg you in the name of jesus if you are a muslim we beg you in the name of allah if you are any other thing other than this, we beg you in every single thing that you have faith in. If you don't have faith, we beg you for the sake of humanity and reality. Please do the right thing. Nigerian government, do the right thing for the first time. This is the time for you guys to please help us. Help us help you and help the entire nation. If this thing becomes out of hand, it will consume every single one of us. It has already started consuming businesses and the rest. Please, we, like every other country, don't have the capacity, African countries, we don't have the capacity to recover if this thing hits us badly. So please, let this, let, let this not be the end of Africa. Please, please, help us help you. Thank you so much. For those people who have uh, already been in this predicament, families also already when ya kama, Allah Ubangiji ya musu. Allah ya kawo mana mafita. Allah ya kare mu mu kuma da har yanzu muna kai muna nan muna yawo a Allah na roƙe ka Allah ka kare 'yan Nigeria. Kare dukkan ma duniya gaba ɗaya ba 'yan Najeriya ba. Please people, let's come together and pray. Let's pray, let's do the right thing, and please stay safe and do the right thing. Every single thing they say you should do, please, let's do it. Let's do it though. I don't want to die. Not now.